Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Ga dukkanin bil'adaman da ya san wannan, to wallahi babu wanda zai fi shi daɗin aure a rayuwa. Mafi yawan mutane na yin aure ne zuciya cike da mafarki wato ba tare da sanin abubuwan da ya ƙunsa ba. abu ne mawuyaci a magance matsalolin aure gaba ɗaya duk da cewa so da ƙauna su ne tushen kowane aure ya kamata ma'aurata su fara fahimtar aure a matsayin hanyar rayuwa da allah ya tsara domin amfanin bayinsa ga kuma albarkar haihuwa sannan aure yana ƙara mutum daga aikata zina. aure hanya ce ta rayuwa wadda zaran mace da namiji sun amince su yi aure to ka tabbata sun mallaki hankalinsu kuma sun ƙware ko kuma suna da fahimta daidai gwargwado a kan zamantakewa to ashe ya kamata ma'aurata su fahimci cewa aure tamkar wani gado ne da ke kunshe da furanni kyawawa amma tare da su akwai ƙwayoyi wannan ma shi yasa ake wa aure kirari da yaƙin mata ya kamata maza da mata su san matsayin junansu wato maza su kula da mata tunda su sashi ne na jikin maza har a wajen halitta ita kuma mace ta kasance mai da'a da biyayya ga miji kamar yadda dokokin Allah suka tanada duk abin da ma'aurata suka ma junansu mai kyau ko mara kyau to kansu suka ma don babu wanda zai fi su jin daɗi ko akasin haka Allah ya ba ma kowa mai ƙaunarsa wanda zai zame masa ko zai zame mata alkhairi a rayuwa.